وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين كافة وقاطبة هم خير جيل عرفته البشرية هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما أحوج الأمة الإسلامية اليوم عموما والشباب الأمة خصوصا إلى التعرف لهذه, لهذه الكوكبة الخيرية النيرة الإيمانية من صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن من هم الصحابة كلمة الصحابة جمع الواحد هو كل من عايش وزامن وعاصر النبي كان في عصره وكان في زمانه وقد عايشه مؤمنا به ومات على ذلك لابد من هذه الشروط الثلاث قبل أن يكون الإنسان صحابيا ثم قال العلماء حتى لو ارتد أعوذ بالله لكنه قبل موته قبل موت ذلك الرجل عاد إلى الإسلام فردته أعوذ بالله لا تمنعه من كونه صحابيا لكنه البادق لا لا لا لا إلا إذا رجع قبل أن يموت النبي إذا رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون صحابيا على كل حال الصحابة خير البشر لذلك أنا سأنقل من الأبيات التي ذكرها الإمام أبو عبد الله الأندلسي في نونيته إذ يقول حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني ويقول في مكان آخر قل إن خير الناس بعد محمد قل إن خير الناس لا قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان كثبان وجه الأرض هذا الكلام لا ينكره أي منكر ولا يشك فيه شك ولا يشكك فيه مشكك ولا تتناطر فيها شتان قال قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه الأمران في النونية هكذا قال هذا الإمام النحرير الجحبذ في مدح الصحابة رضي الله عنهم ثم قال رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان ثم قال فهما اللذان تظاهرا لنصر نبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أذكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغار والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هذه النونية عظيمة الشأن ثم قال هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيلها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بآئشة التي أكرم بآئشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان ولذلك يقول القحطاني أيضا في مكان آخر قال إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنسان من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وصبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان هذه الأقوال اقتطفتها وأخذتها واستنبنتها من النونية للإمام أبي عبد الله القهطاني الأندلسي في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول صاحب المنظومة الحائية وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قطما ثم عثمان الأرجح في الحائية ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير حليف الخير بالخير منجه وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تصره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وآمر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عنا تئيب وتجره وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمده قال تعالى محمد رسول الله والذين معه هذا معنى كلامي هنا وفي الفتح آي في الصحابة أو للصحابة تمدحوا قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم حول الصحابة إذا كيف يأتيك رجل مسكين لا في العير ولا في النقير يسلط لسانه البذيء على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في الآية المئة من سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الكلام حول ماذا حول الصحابة وقال أيضا في سورة أخرى سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى أن قال أولئك هم الصادقون إذا حكم بالصدق للمهاجرين ولما جاء إلى الأنصار قال أولئك هم المفلحون ولن تبعوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم حتى قال أولئك هم المفلحون وأما عن الذين جاء من بعدهم قال والذين جاء من بعدهم يعني إنما يدعون بالرحمة والشفقة والخير لهم لا باللعن ولا بالطعن هذا يدلك دلالة جلية واضحة على أن الذين يصبون الصحابة لا يكونون مسلمين بمعنى الكلمة وإنما هي عقيدة مجوسية دخيلة التي دخلت الدين والدين منه براء ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الغواية بعد الهداية عباد الله كان بودي أن آخذ صحابيا تلو صحابي حتى نسلط الضوء عليه نسلط الضوء عليه ونتكلم عن أبا بكر مثلا عمر عثمان إلى آخر ما تيسر لبيان ما لهم من المزايا وليس إنهم خزايا أمثالنا لذلك ينبغي لكل إنسان أن يعلم ما للصحابة من الحقوق عليه وأن يحافظ على حقوقهم وألا يذكرهم إلا بالخير حتى الشيء الذي وقع بينهم المفروض هذا أمر يطوى ولا يروى ولا يتكلم عليه إلا الذي في قلبه دغل والدغل النجس والمشكلة في قلبه أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الجليل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن صب الصحابة أعوذ بالله وأن كل شيء يبعدنا عن الله رب العالمين وأن يجعلنا نحبهم حق المحبة وأن نكون معهم في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين sarkin baiwa muna gode mai muna neman taimakonsa muna kuma neman gafararsa muna neman tsarinsa daga dangogi na sharri irin na rawukanmu haka kuma daga miyagun ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar faɗa kika ji shiryayye kenan wanda kuma Allah ya ɓatar faɗa kika ji wannan ɓatacce kenan ba shi da mai shiryarwa idan ba Allah ba Allah ka ƙara mana shirya ka nisatar da mu gabarin bata ina tabbatarwa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai cikin wannan haƙƙi shi. ba shi da abokin tarayya kuma tabbas annabi Muhammadu jin bawan Allah ne kuma manzansa ne zuwa ga halittunsa gaba ɗaya kuma amintaccensa ne akan wahayi wanda babu wani abu da ya bari wanda Allah ta'ala ce iyar face ya iyar akan hakan masu shaidawa ne zaka ka yan wa musulmi ku sani mafi alkhairin zance gaba ɗaya littafin Allah mafi tsari tsararre wanda ya fi kowanne a kan hanya shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kirkirarru waɗanda ba a san da su ba a farkon musulunci kowane lamari ƙirƙirar ku sani bid'a ne kuma kowace bid'a ɓata ce kuma kowace bata yar wuta ce Allah ka tsare mu da ɓata yan uwa masu girma Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoraci Allah hakikanin jin tsoronsa kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi ya ku mutane gaba ɗaya ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halitto ku daga rai ƙwaya ɗaya tallin tal ƙwallin ƙwal jallin jal kuma daga wannan rai ya halitto matarsa ya kuma yaɗa maza da mata da yawa daga wannan rai ku tsoraci Allah wanda kuke haɗa juna da shi shine dan Allah kai kaza dan Allah kai ka shi ta sa da haram kenan to Allahn da kuke hada juna shi Allah ya ce to ku tsorace shi saboda ai kun san girman sa ne yasa har kuke hada ku da shi lalle ku sani Allah tabaraka wa ta'ala mai sa ido ne akan duk abin da kuke yi ya ko waɗanda suka yi imani ku tsoraci Allah ku faɗi magana wadda take daidai Allah ya gyara muku ayyukanku Allah ka gyara ayyukan mu sannan ya gafarta zunubanku wanda duk ya bi Allah da manzansa wallahi ya rabauta rabo wanda yake mai girma ya ku bayan Allah magana ta a yau wato akan sahabbai ne jama'a ce wanda ba a yi tawagar mutane masu kirki irinsu ba in ka cire annabawa babu jama'a mai daraja mai kima mai matsayi mai fada a gaban Allah in ba su ba cikinsu ne kake da mutumin da addu'ar addu'arsa da ka san yankan wuka ne sa'ad ibn abi waqas tare da sahabi ne in yana da wannan matsayin yana sahabi to me zaka ce game da kuma shugaban sahaban gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su a cikin su ne ake da waɗanda ake kira wankakken mala'ika mala'ika ya wanke shi bayan ya mutu hanzalatu ibn abi amir mala'iku sun wanke shi bayan ya mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu ne ake da dafinul mala'ika wanda mala'iku suka binne shi shi ne ibn adi kamar da ke cikin bukhari kafirai sun kashe suka rataye gawon shi na bai ce ku je ku ɗauko shi ku binne shi daidai usfan in ka bar maka usfan suka ce ya manzan Allah mun je ba mu gawansa ba ya ce innal mala'ika ta dafa na tu. mala'iku sun binne shi a cikinsu ne kake da wanda ya zo rufe jikin annabi ce duk kibiya ta ƙare a bayana sai da bayan shi ya kamar wato bushiya ko ka ce beguwa saboda adadin kibaibai ko ka ce kibau shine abu dujanata simaku ibn kharash ina kake da irinsu a yau Shi ne wanda yake cewa a ahadani khalili wa nahnu bis safila dan nakhili allah aquma dahra fil kabuli adrib bi sayfi war rasuli ni mutum ne da annabi ya ce da ni karka yadda ka tsaya a baya a fagen yaƙi ya ce lokacin da muke kwazazzabon nan zamun yaƙi a lokacin uhud karka tsaya a baya ya ce zan riƙe takobin Allah da takobin manzon Allah yaƙi har sai na ƙarshe na a cikinsu ne ake da yara irin su ibnu umar kamar da ke cikin sunan abi dawud ya ce lokacin yaƙin uhud an kawo ni gaba na sassallam ina dan shekara goma sha hudu ya ce ban yadda ka shiga yaƙi ba saboda kai ɗan ƙaramin yaro ne ya tafi yana kuka lokacin yakin khandaq ce na shekara sha biyar fa Ya ce in shiga yakin a cikin ne kake da samura ibn jundab da rafi' ibn khadij waɗanda suka yi kokawa ya rasulallah idan muka yi kokawa wallahi zan iya kayar da samura ibn jundab dan na fi shi karfi ka san na cancanta i am qualified in je fagen yaki yara ƙanana haka zaka ci gaba da bada misalan su ba za su ƙare ba shi yasa kuka ji ainihin Allah ta'ala ya yaba musu ya kaɗa musu ƙararrawa irin na mutunci duk wanda ya taɓa su to ya tona asirin kansa duk wanda ya zage su kai ka san ba musulmi ba ne domin yana ƙaryata Allah ne Allah ce na yadda da shi sai ka ce a ba mutumin kirki ba ne kenan ya stalzim kafi Allah ilimi kenan na biyu Allah ya san lalatattu ne amma ya haɗa su da annabinsa ko bai saukar da wahaya tona asirin su ba subhanaka hadha buhtanun azim sahabatu muhammadin kenan to su wane ne sahabbai yan uwa suka ce sahabbai jami'in sahabi ne sahabi kuma shine duk mutumin da ya ga, mm karka ce ya ga, wanda ya zama zamani da annabi muhammadu yana mai imani da shi har mutuwa ta riske shi bai canza ba dole sai mutum ya tara waɗannan sharuɗa guda uku har suka ce ko da daga baya ya yi ridda a'udhu billah in dai ya dawo ya ci gaba da musulunci kafin ya mutu to kalmar ya mutu wa kake nufi annabin ne ya anan lamirin akan shi yake ko da shi mutumin magana mafi kyau suka ce kafin shi a nasarar ya bar duniya amma in ya bar duniya ya dawo musulunci shi kenan musulmi ne kawai farar hula amma inda zai dawo kafin manzon Allah ya rasu hular sahabbantaka ba za a cire mai ba kalli wannan bayani daƙiƙa wanda malamai suka yi sahabai wa zai iya gaya maka adadin su suna da yawa in ka ɗauki hadisin Jabir cikin sahihu Muslim ran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je aikin hajji a shekara ta ainihin wato tara bayan hijira kenan mutum nawa suka fita aikin haji Jabir ya ce mutum dubu ɗari da ashirin ne su ne musulmi a duniya gaba ɗaya wannan baya nufin babu wasu a dazuzzuka a ƙauyuka amma wannan shine adadin cikin hadisin Jabir kamar da kin sayi Muslim riwayar Muhammad al-Baqir haka suka kama ya zuwa daga Madina zuwa Makka a ƙasa ba jirgi ba mota ba komai kalli ƙwarin imanin kalli ainihin sinadarin imanin da ya tabbata a cikin zukatansu saboda haka ne magana ta akan waɗannan bayan Allah ne son su da ƙara girmama su nema ainihin hutubar ne. da wani baici da al-imam ne ya faɗa cikin nuniya ce, hubbu sahabati wal qarabati sunnatun alqabiha rabbi idha ne. son sahabbai da iyalan anabi sallallahu wannan so ɗin sunna ne da wannan sunna nake fata in haɗu da ubangiji na in ya tashe ni la ilaha illallah cikin nuniya har inda yake cewa a wani wuri daban قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان كفدي جبنك جئي تتشكن النبا ما في صادا شيني النبي محمد شيني ما في درجة وندي تتاكي أباين كسا الكثبان يكما تشي وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه عمراني كما كجايا مقوى ما في الخير صحبا النباوة sahaban annabi muhammadu kuma duk cikin su umarai din nan guda in aka ce al'umara ne ana nufin abubakar ana nufin umar kamar idan ka ce shaikhani kamar idan ka ce alharamani misali sana ya ci gaba da cewa ai mutane ne guda biyu da Allah ya halice su kawai don su taimaki annabi rajulani qad khuliqa li nasr muhammadin bidami wa nafsi zalika ar-rajulani waɗannan mutane Allah ya yi su ne kawai don su taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zai Allah zai halice su don taimaka ma annabi wani kuma ya zo ya zage su ya la'ance su la ilaha illallah har mai da zagin su addini da ibada kai ka san wannan maguzanci ne ba addinin annabi Muhammadu ba ne. wani abu daban ake nufi da al'umma to ku kiyaye kanku ahir ai kaffa kaffa a karantar da iyali da 'ya'ya da al'umma hakikanin musulunci Dan gudun fadawa cikin hadari Allah ka tsare mu da miyagun aqido sai ce su ne mutane guda biyu da suka yi komai don taimaka ma annabinmu kuma daɗin daɗawa surukai suke guda biyu gare shi wahu malahu sihira ne ɗayansu ya aura mai ɗayan ma ya aura mai biyun kuma ya auro ɗaya ya aura mai abubakar ya aura mai umar ya aura mai biyu kuma sun auro daga gare shi da haka suke cewa zawaja thnain wata zawaja mini thnain musahara 'yan uwantaka sannan malam ya ci gaba da cewa yayan nan nasu guda biyu su ne mafiya tsadan matan annabi yana nufin aishatul batulu aisha mai tsarki wanda Allah ya saukar da bayanin tsarkake ta har an samu wani la'ananne a London wanda ya gudu hukumomin kuwait suka nemi su kama shi ya yi bikin wai mutuwar na aisha ba ma sai mu ambaci sunan shi ba saboda ƙazantar da ke tare da shi ku bincika za ku san kowa ke nufi malamai sun yi rudugu a kan shi malaman ko sun ba da fatawa a kama shi a masa hukunci shi ne ya je zauna ƙasan kafirai suka ba shi masauki har ya buɗe gidan talabijin fadak yana bikin mutuwar aisha la ilaha illallah afa in mitta fahimul khalidun yau in ka mutu dawwama su za su yi to amma me ya faru ya gamu da la'ana game da fishin ubangiji yasa har yake sakin bakinsa akan matar da ta lullube bargo tare da mafi tsarkin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka malam ke cewa abawahuma asna sahabati ahmadin ya habbazal abawan wal bintani iyayensu biyu madalla da su madalla da iyaye biyu madalla da ƴaƴaye mataye guda biyu su ne waziran annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda dangane da ayyuka na kirki suna rige-rige har zuwa inda ya yi bayani ya ce ina nufin siddiq abubakarin wanda yana tare da annabi a cikin kogo ifhuma fil ghari idh yaqul sahibi la tahzan inna allaha ma'ana suna cikin gogo kai bakin ciki ya kai abubakarin ma zannuka bisnain allahu thalithuhuma me za ka ce game da mutum biyu wanda Allah shi ne na ukunsu babu wanda Allah ya ce izi ya kula sahibuhu na'am in ba wannan mutum bai ce aduhu ba ai da sai ce makiyinsa Allah ya ce da shi sahibinsa kai ka zo ka ce makiyin annabi ne kai ka san wannan ba aqida ta gaskiya bane kai za mu gaskata ko Allah wannan shine asdaqul qa'ilin wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila yan wa masu girma sahaban annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam sai ce shine shehin sahabbai gaba daya wanda fi su albarka gaba daya shi yasa yake cewa lallai rafidawa mafiya sharrin waɗanda suka taka ƙasa ne daga kowane irin mutum mai magana haka daga kowane irin aljani sun yabi annabi wai kuma sun zagi sahabbansa wani irin ja'in ja ne masu cin karo da juna haka madahun nabi wa khawwanu ashabahu ورموه بالظلم والطغيان حبوا قرابته وصبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان saboda haka wannan kenan sannan kuma dan gidan al-Imam Abu Dawud cikin ha'iya ya faɗi magana mai kama da haka zan wuce shi saboda yanayin lokaci sannan kuma ƴan uwa masu girma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sura ta tara aya ta ɗari ya ce ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajir al-ansar walai ta misan radiyallahu an waradu an waɗanda suka riga kowa shiga musulunci na farkon nan sahabbai kenan da kuma al'ansa da waɗanda suka bi su Allah ya yarda da su Allah ce yarda da mutum ka ce masa kafiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ne imamu na mali ya istinbati karkashin aya mai lamba goma a cikin sulhashar ya ce duk wanda ya zo bayan waɗanda Allah ce ulaika humus sadiqun al muhajirun da al muflihun wato al'ansar kenan wanda ya zage su ko an fidda zaka haramun ne a bashi saboda bibi bi ka'idar wallazi na ja'o min ba'dihim ba dan su cewa suke Allah kai mana gafara ka fitar da ghilli a zukatanmu daga yan uwanmu Allah ka tsare mu da barin imani tsokaci na yan uwa masu girma a gurguje wato jan hankali ne ga dukkaninmu gaba ɗaya masu amfani da hanya hanya na da haƙƙi musamman masu wato abin hawa wanda suke amfani da hanya don neman kuɗi masu amfani da hanya iri biyu ne akwai masu amfani da hanya mutane ne kawai kowa da kowa ba suna yi bane da harkoki na kasuwanci akwai kuma wanda suke 'yan kasuwa ne 'yan taxi da bus da bus da masu babura da masu kikin adaidaita sau ana yawaita koke-koke musamman sai ci zan ta sau ya zo ya yi kwana ba tare da ka sani ba ana tafiya to abin da ke ingiza su la'alla shine na hango fasinja a can kuma ba za ka ga laifinsa ba abin da ya fito nema kenan to ma ya kamata dan uwa mai albarka a kokarin biyan bukatan ka sami za ka samu kuɗi ka tuna akwai da ke da haƙƙi kuma kar gari neman biyan bukatar ka ka cutar da wani Allah zai tambaye ka haramun ne ko in ce ba daidai ba ne haka kai ma ka zo danja an ce ka tsaya saboda kana hanzari ka sakwani mota ko babur akwai wanda ya fi ka cancanta in ya taho wani abu ya faru kai ne mai laifi karka ce to wannan danjan ma akwai a ƙur'ani ne sai mu ce kai gangancin naka akwai a ƙur'ani ne wace kai wannan gangancin wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku yi jifa da kanku cikin halaka wannan tsokaci ne ya kamata a kiyaye amma masu cewa wasu ai suna shan kwaya mai suna wai duniya duka labor mene ne duniya duka labor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ko da lebur ne ko ba lebur ba ni na yi imani mai imani ba zai sha kwaya ba kwaya ba aikin mumini ba ne na tabbata akwai mutanen kirki kuma wannan sana'a da suke tana da kyau ya fi a zaman banza a je a sace-sace ba za ka kore masu shaye-shayen ba kuma ƙwaya tana halaka mutane shi yasa zan ambaci wata magana mai ban tsoro wata ran wani dan uwa a airport a Lagos International zan tafi wata tafiya sai ce malam ni jami'in na NDLA hukumar sa ido kan fatoci mai ƙwai ya ce wallahi mutum ya zo zai wuce da ƙwaya a nan na kama shi na miƙa shi ga hukuma sati na kewayowa sai ga mutum ya zo wucewa sai ce oga na me you don catch last week wallahi kai gami oga na me ni ka kama satin da ya wuce yace malam bayan da na iya ni na kai shi gaba ne amma yana gaya mai ni ka kama satin da ya wuce ko yana alfakhari ne ko menene Allahu ala me yake cewa ya nuna maka halin muka samu kanmu in dai mai laifi za a kama shi a kyale shi to komai zai kasance sannan kuma daga ciki ka iske ainihin wasu daga cikin ƙwayoyin akwai haɗari ciki ka je ka buɗe capsule sai ka iska gari ne ciki ana samun wannan ko ƙwayar magani ta zama expired ana yaƙar mu ta hanyar shan miyan kwayoyi da ma masu kawo cuta a jika tsoraci Allah a kiyaye hukuma ta kafa dokoki kuma a sa ido a magance haka Allah ka tsare faɗakarwa ta ta biyu a gurguje yawan fyaɗe Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musiba cikin musulmi sai da sa zuciya ka ji kamar ta buga saboda bakin ciki da tashin hankali yara ƙanana wata magana ba ma daɗin ji ya Allah ka kawo mana ɗauki ka rama mu da irin wannan musiba ka cire tashin hankali daga cikinmu ka kare mu daga irin wannan musiba Allah ka kare mu ya rabbal alamin اللهم أحسن fil في الأمور كلها وأجرنا من خزن وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت وسألك فأعطيت واسترحمك فرحمت واستغفرك فغفرت واستغناك فأغنيت يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء والسلام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله